daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60 a jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar view africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanne duk a jamhuriyar ta niger sannan a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato uku da rabi kenan a nan Washington DC inda za ku ji cewa yayin da ake shirin tunkarar zaben gwamna a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Bangaren shugaban kwamitin riko na jam'iyyar PDP sanata Ahmed Makarfi na ci gaba da kiran a ɗage zaɓe bayan hukuncin da kotu ta yanke. Waɗanda kotu ta ce ba su ne za su ɗan takarar wasu suka ba da sunayen agent in za a yi mana adalci ta ya ne za mu zo mu shiga da sunayen agent mun rubuta ma ne kai wasiƙa to sai dai anya wannan kira nasu zai samu amsa kuwa lura da cewa an riga an kammala shirin yin wannan zaɓe a gobe asabar tuni dai hukumar zaɓe ta kai kayayyakin aikin zaɓe a ƙananan hukumomi guda goma sha takwas da ke jihar ta ondo su ma jami'an tsaro sun tura jami'ai a dukkan sassan jihar ondo sannan kamar kowace ranar juma'a kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwa ta yau da kullum lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duka fa sai kun sha labaran duniya Mawasare Assalamu alaikum. Tsohon 'yar takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Green Party, Jill Stein, yanzu haka ta haɗa hancin dala miliyan biyar da za a yi amfani da su domin ɗaukar ɗauniyar sa ya kira kuri'u a jihohi uku da suka baiwa donald trump daman samun nasarar zaɓen da aka yi cikin wannan wata wannan sanarwar da tana kunshe ne a cikin shafinta na duniyar gizo sanarwar ta ce yanzu an samu wadatattun kuɗin da za a amfani da su wajen ɗaukar ɗawainiyar sake kidaya kuri'un jihar wisconsin a ranar juma'a sai kuma na jihar pennsylvania wanda za a ranar litinin kana a jihar michigan ranar laraba sanarwar da ke shafinta na stein din ta ci gaba da cewa na'urorin da aka yi amfani da su a jihar wisconsin suna tattare da matsala waɗanda ba su da tabbacin samar da sayi han bayanai sai dai wannan yunkurin sake kidayar ba wai amfanin zai amfani stein da, komi ba domin ku gaba ɗaya a zaben ta samu kashi ɗaya ne kacal amma sanarwar da ke shafin nata ta ce sake kidayar ba wai domin ta taimaka wa hillary clinton ba ne wadda trump ya kayar a zaben a'a sai dai domin yunkuri ne na kawo gyara cikin harkar demokuraɗiyyar ƙasar yayin da magoya bayan clinton a duk faɗin ƙasar ke murnar hakan sai dai ratar da ke tsakanin 'yan takarar wato hillary da trump abu ne mawuyaci a ce an samu sauyi da zai iya canza wannan sakamakon kamar yadda ƙwararru ke cewa ta bayyana a fili yanzu cewa an samu baraka a cikin kwamitin aikin mika mulki na zababben shugaban amurka donald trump akan wani ne za a zaɓa a matsayin sakataren harkokin waje wannan yasa yanzu haka an bar batun makomar wannan kujera mai nasaba da tsaron ƙasa tana lilo har sai an cimma matsaya yanzu haka dai an samu rarrabuwar kawuna cikin kwamitin na mika mulki yayin da bangare ɗaya ke goyon bayan a baiwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar tasa a shekarar 2012 wato ah, mitt romney ɗaya bangaren kuma cewa yake a baiwa tsohon magajin garin new york rudy giuliani a cikin shafin aikewa da sakonni na twitter mai baiwa trump shawara kellyanne conway ta bayyana irin ra'ayoyin bangaren da, da baya goyon bayan mika mulkin ga wato mukamin ga romney conway ta ce ta samu korafe-korafe daga wasu mutane da ke ta babar tabbacin cikakken goyon bayan romney tsohon gwamnan jihar massachusetts wanda ya bayyana trump a matsayin mai yaudari lokacin yakin neman zaben shugaban kasa suka waɗanda ke suka zaben juliani hujja ita ce yana da harkokin kasuwanci masu yawan gaske da wasu ƙasashen waje wanda hakan na iya kawo cikas wajen tantance lokacin da zai bayyana gaba majalisar dattijai kana dalilin su na biyu ko shine juliani dan shekaru 72 da haihuwa yana da lafiyar da zai iya tafiye-tafiye wanda yana ɗaya daga cikin manyan bukatun da ake wato aikin ke bukata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc masu kashe gobara a isra'ila sun yi fama da wutar da ta bazu har zuwa tsallaken haifa wanda take ita ce birni mafi girma a kasar wannan dai ya tilasta dubu dubatan mutane barin gidajensu amma kuma ana ci gaba da kokarin ganin an kashe gobara a wasu wurare daban-daban a cikin kasar a cikin kwanaki hudu jere yanzu haka dai an kwashe dubban mutane daga gidajensu yayin da aka girke 'yan sanda da masu aikin kashe gobara na a yankin haifa domin gudun kar wutar ta ƙara bazuwa a yankin ganin cewa ana cikin lokacin bazara ne sai dai masu hasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar gobarar ta ci gaba domin ganin yanayin rani da ake ciki sai dai kawo yanzu ba wani mummunar jin ciwo da aka yi duk da yake an kai mutane da yawa asibiti sakamakon shakar hayaki da suka yi amma dai gidaje da yawa sun salwanta gwamnatin kasar ta umarci sojoji da su haɗa hannu da 'yan sanda da kuma masu kashe gobara domin taimaka musu wajen wannan aiki mahukuntan kasar afghanistan sun ce akalla mutane biyar ne suka mutu kana wasu 27 suka samu raunuka sakamakon fashewar bam a yau juma'a kuma da lamarin ya faru ne a gabashin lardin nan har na kasar ta afghanistan jami'an yanki na cikin gida sun shaida wa wannan gidan rediyo cewa wutar ta tashi ne sakamakon abun wasan wuta nan da yara ke wasa da shi lokacin bikin sabon shekara ko kuma kirsimeti suka ce cikin waɗanda suka samu a wannan lamarin ritsa da su sun hada da yara da kuma wasu 'yan sanda biyu a yankin na jalabar da ke babban birnin gundumar mai magana da yawon gwamnan lardin atula kogiyani ya ce wannan lardin gulab mangal ya yi alkawarin daukar wannan batu da muhimmanci kuma zai tabbatar da an yi bincike Kogayani ya ce gwamnan ya gargaɗi jami'an tsaron da ke yankin cewa muddin aka sake samun irin wannan a su to su san da cewa za su rasa aikin su sai dai kawai yanzu ba wani ko wata kungiya da ta ɗauki alhakin aukuwar wannan lamari duk ko da yake akwai 'yan taliban da yawa a yankin waɗanda kuma sautari su kan ɗauki alhakin aikata irin wannan aika-aika. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne da najeriya inda bangaren shugaban kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar pdp sanata ahmed muhammad makarfi ke ci gaba da kirin a ɗage zaben jihar ondo bayan hukuncin da kotu ta yanke wanda ya baiwa ɗan takararsu nasara domin a ce wasu ba su wato miƙa sunayen wakilai ko kuma ejen ejen da za su wakilce su a wajen zaben ba makarfi ya yi wannan kira ne a wata hira da suka yi da wakilin isa lawal ikira amma ya fara bayani ne kan hukunce-hukuncen da kotu daban-daban suka yanke kan rikicin jam'iyyar ta pdp mu uh, ko za a kai kotun koli ne a duk al'amuran nan ba ma fargaba mun dogara ga allah kuma mun dogara akan mu wajibi ne demokradiyya ta ginu wajibi ne jam'iyyar hamayya ta ginu ta haka ne za a iya sa gwamnatoci su zauna da kyau yadda za su yi ma jama'a aiki in ka kashe eh, jam'iyyar hamayya to kama karya kenan za a yi kuna fitowa daga ran alhamis sai aka ji shi sharif yana magana cewa har yanzu dai shine shugaba sai an je wajen waccan kotu da kai magana ta fatakwal me wannan kalamai na suke nufi ne shi da nake faɗa to ni dai ka ga ba lauya ba ne amma shi ma dai na san ba lauya ba ne. Kotun Fatakwat magana fa hukuncin da aka yanke ne a taron kolin na jam'iyya kawai. Ni ina iya cewa in ta ce taron nan bai yiwu ba kana iya cewa to kiyateka misali ba ta kenan. To amma wannan bai maida shi shugaban jam'iyya ba. Saboda me? ya manta da kotun abuja da ta tsige shi cewa nan ɗashi ma tun farko ba kan ka'ida ba ne saboda ka ta cire shi wanda kuma bai ɗaukaka ƙara ba a nan ne nan ma nake ganin ya sakaci saboda ga inda ma tsige shi yi cewa na shi tun farko ba kan ga'ida ba ta cire shi kuma bai ɗaukaka ƙara ba kaga ya yarda ce nan cewa tun farko na shi ba kan ga'ida ba ne ya tafi to in ya yarda kuma menene na Eh, amma kuma tana da yancin ya ta zuwa kotu a ƙarshe dai gaskiya za ta yi halinta. menene ya baka yaƙini ne da kake ta magana cewa kana sa ran nan zuwa watan sha biyu wato watan gobe za a karkare wannan maganar shugabanci na jam'iyyar pdp don a tunkari tun daga dai wasu sauran ƙararraki ana gani a ƙasa. ai ƙararrakin nan ai suna tsakanin kotun eh, ɗaukar ƙara ne da kotun koli kuma sun nuna cewa duk abu da ya shafi harkan irin wannan hamzari za a warware ta saboda za a yi ma siyasa da demokradiyya zagon ƙasa ne idan aka bar su suka ja wani dogon lokaci ba a warware domin inganta mulkin demokradiyya ba su nuna ma kowa haka saboda ka ni na yaba musu a kan yadda suka ɗauki wani abu da muhimmanci in ba don haka ba amma kotun ɗaukaka kara ba za ta sa wani panel na musamman wanda kawai an bata zuwa tsakiyar wannan watan ne duk abin da ke wajenta ta kare da shi in ma zai je kotun ɗaukaka ƙara ne kotun koli ne ya je kuma kotun koli kaga rana ɗaya ma take zama ta ji wannan abin ta yanke hukunci ba ta ce a dawo gobe jibi saboda muhimmancin da ta ba wani abu kana ji a jikinka ko da an gama wannan shari'u kuma an samu wanda ya nasara duka bangarori za su iya dawo a ɗinki a sunan jam'iyyar pdp kamar inda take da to ni zan magana da gaskiya ne ya baka taba bari ka kwashe duka amma na ina kyauta zaton Eh, kashi casa'in da tara da ɗigo tara eh, abu ne wanda mai yiwuwa ne za a zo eh, a ɗinke a tafi ana kishin jami'a. yanzu haka kotu ta riga ta gama maka kusan komai a iya cewa a jihar ondo ta ce a je dan takaranka shi zai takara idan ma akwai wani abu da za a ƙara zuwa kotu a iya cewa lokaci ya ƙure waɗanda za su ɗaga kara kafin zaben asabar kamar wani abun mamaki kuma sai mutane suka ji kai ne da kanka kake neman a ƙara maka lokaci wato a bangaren ku don ku ƙara shirye menene hikimar neman wannan ƙarin lokaci a wurin kuma zaɓe kaga ƙa'idan zaɓe shine akwai namata kwanakin ko ashirin da ɗaya ne ko nawa ne jam'iyya za ta shigar da sunayen agent wajen inec ba mu muka shigar ba waɗanda kotu ta ce ba su ne za su ɗan takarar wasu suka ba da sunayen agent in za a yi mana adalci ta ya ne za mu zo mu shiga da sunayen agent mun rubuta ma aya kai wasiƙa in ma wannan abin ba za a ɗaga ba to su kalli yanayin adalci a kada ya wuce yau jam'iyyar mu da ɗan takararmu ne kotu ta amince da shi mu ba da sunayen agent tunda baya da ka ce ni in tsaya zaɓe amma wanda ne shari'a da shi shi ya ba da sunayen ejen. to ina za a yi abin nan ka ji labarin waɗanda suke ji muku tsoron cewa idan kuka yadda aka ɗaga wannan zai iya yiwuwa ɓangaren shari'a su ƙara ɗauka ƙara su je kotun koli a ƙara samun wani jinkirin to ai ba zai hana su ko an yi zaben su je kotun koli ba kuma kotun kolin a ƙarshe ta ce ba je gade ba ne ai wanda ta ce shi ne dai ko shugaban kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar pdp a najeriya sanata ahmed muhammad makarfi kenan a tattauna wasu da wakilin isa lawal ikara to sai da yayin da bangaren da makarfi ke nema a dage zaben gwamna a jihar ta ondo hukumar zaɓe da jami'an tsaro sun ce tuni sun riga sun kammala shirye-shirye daga akure babban birnin jihar ta ondo ga rahoton da wakilin hassan umar tambol ya aiko mana Tuni dai hukumar zaɓe ta kai kayayyakin aikin zaɓe a ƙananan hukumomi guda goma sha takwas da ke jihar ta Ondo su ma jami'an tsaro sun tura jami'ai a dukkan sassan jihar Ondo. 'Yan takara da magoya bayan su sun kammala karaɗe jihar Ondo don neman ƙuri'u. An giggirke 'yan sandan kwantar da tarzoma da sojoji a cikin shirin dodo mai ban tsoro a wasu muhimman wurare a jihar ta Ondo da jiragen sama masu saukar angulu, jiragen ruwa masu ɗauke da bindigogi, karnuka da dawaki. 'yan sanda na musamman masu sunsuno ababe masu fashewa da ma masu farin kaya da za a yi amfani da su a lokacin zaben da bayan zaben don ganin cewa komi ya tafi daidai a lokacin zaben an hana ba da kyautar kuɗi abinci ko wani abu makamancin hakan tare da yin al'adar nan ta karɓar kuɗi kafin kaɗa ƙuri'a ko mai zaɓe ya nuna wa ɗan siyasa katin zaɓensa da ake kira si an baye a turance ya bashi kuɗi kafin ya jefa ma jam'iyya ko ɗan takararsa ƙuri'a kwamishinan yar 'yan sanda ta jihar Ondo, Mrs. Hida, ta tauna tsakuwa mai ƙarfi don aya mai taushi ta ji tsoro a game da zaben gwamnan na gobe Asabar. Intimidation and inducement by some persons at polling units. It is a crime and if persons are found to be sharing money, they will be arrested and of course to be prosecuted in accordance with the provisions of electoral act. yar 'yan sandan ta jihar Ondo, Urigida Hida, ta ce wa jami'an zaɓe masu kaɗa ƙuri'a ko jami'an tsaro a wajen zaɓe laifi ne duk wanda an ka kama yana rarraba kuɗi za a kama shi a hukunta shi kamar yadda dokar zaɓe ta tanada shi ko ta runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Akure Brigadier General Charles Ifuce ya ce babu batun sayar da kati a karbi kuɗi a wajen zaɓe. See and buy as you call it will not happen Brigadier Charles Ifuce ya ce babu al'ada tawagar nan ta Baye da ɗaukar manyan kuɗi zuwa wurin zaɓe wannan gargaɗi ne. Hausawa dai suka ce allura a cikin ruwa mai rabo kan samu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondon, nigeria. To a gaida Hassan Umar Tambol to kamar kowace ranar Juma'a kofa abu da take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwar ta yau da kullum. Amma kafin nan bar mu shakata da wannan waka. yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kada ana yin zaɓe haba har ne masharuwa siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kada ana yin zaɓe haba har ne masharuwa siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan ana yin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kamar samu kiran na farko daga jihar kwara wane ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. na magana Bello Garba Dina mai blouse da kayan wuta kala kala na sifa kwari daga kwari a nigeria. Wa alaikum salam Malam ah, Garba muna jin ka. Eh to ina kira ga gwamnatin mu ta jihar Sokoto hmm. da ta kafa wani kwamiti da a hannun yanzu akwai wasu bata gari musamman ma 'yan baranda masu shiga yankunan karkara lungu da sako suna sayan abincin talakawa suna ketara a kasashen waje da ko kuma suna ajewa kaga irin wannan mataki gaskiya bai kamata ba yanzu farashi ya ya haho a jihar Sokoto da haka muna kira gwamnatin jihar Sokoto da ta kawo wani bincike irin wannan mutane ta gari waɗannan yan barin da masu sayan abincin talakawa domin su kwanta musu gaskiya kamata a ɗauki mataki akan su mai magana Bello Garba Dina mai Bulawu daga kwara a Najeriya na gode GOA. to madalla mun gode malam garba dinawa daga jihar kwara bari mu je maiduguri wani ne kallai yau ne daga maiduguri yawa to muna jin kamalan shehu to ni dai babban godiya ta ga Allah dai da Allah ya kaddara dai na same ku yau na magana da ku to mu ma muna matukar farin ciki da ka same mu malam shehu kuma gaskiya ina jaddada godiya ta akan shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa a bisa kayan ya yi kokarin ya duba yanayin yadda masu saye sayan kayan abinci su ne suna koyewa eh muna jin kamalan shehu to bari mu je jihar kaduna kaman layin na malam shehu daga maiduguri ya katse wane ne kan layi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda daga kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah ni abin da nake so in ba da shawara ga shugaban kasar Najeriya mm. Malam Muhammadu Buhari. Mm. Ya kamata magana nan da mutane suke raɗe san ana fitar da abinci to shi kwastan ma mai amfanin su to. Sun mm. hana a shigo da abinci su kuma suna bari a ɗebe abincin Najeriya a je a kasar waje da shi to menene amfanin wannan tsaro nasu. to ya kamata gaskiya shugaban kwastan ya duba wannan al'amari kuma idan muka dawo nan jihar kaduna kamar wannan hanya ta birnin gwari muna kira ga gwamnatin tarayya ita ma dai ai kokari ai zoni da za a jawoyi wanda za su kula da wannan bangaren hanya domin ko da yaushe ana sace mutanenmu ana kwace musu kuɗi a wannan hanya tsakanin birnin gwari da kaduna da ƙarshe ne muku fatan alheri Allah ya sa tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to alhaji musa garo mu ne da godiya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani akan layi daga damaturu wane ne akan layi Salam alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa salam muna jinka kuna tare da bubu wanzan chairman na kungiyar zaɓe kanka na karamar hukumar da mutum to muna jin kamalan bubu wanzan yawwa a yau ne zan mika godiya ta ne ga ainihin gwamnanmu na jihar yobe alhaji da ibrahim gaidan dangane da kula da mutanen jiharsa musamman ma wajen kiwon lafiya dangane da gyare-gyaren asibitin da ya yi musamman da garin fataskun da guru da gashuwa da kuma wasu lokal gamin lokal gamin kwarai da gaske ya ba da gudunmawa sosai dangane da kiwon lafiyar al'umma hmm. wannan jihar malam malam buba wanzan kuma ubangiji Allah sa ya zama lafiya to amin malam buba wanzan nace kai batun ya gyara asibitoci gyara aka yi ta fuskan asibitin kamar fenti da su plaster da sauransu koko da an kawo kayayyakin aiki ne a wato an gina su ne wasu daga ciki an gina amma an kawo kayayyakin aiki kayan aiki na zamani kamar misali da nan garin damaturu da fatiskun hmm. to madalla mun gode malam buba wanzan daga damaturu bari mu je jihar yobe to madalla mun gode wani ne kan layi a jihar yobe to mun rasa na yobe bari mu je kaduna wani ne kan layi salamu alaikum wa alaikum salam to eh, suna na ibrahim alaramma daga cikin kaduna malam ibrahim muna jin ka to ni ra'ayina yau gaskiya dangane da gwamnatin tarayya ne mm. musamman yadda take ba da tallafi a gurare daban-daban yana da kyau a ce yanayin nan da aka shiga na wahalan abinci da kuma tsadar rayuwa mm. to gwamnati ta dinga ba da tallafi a kan bangaren abinci domin yanzu talaka in ma ya samu kuɗin za ga abin da zai siya na abinci ba ma kuɗin bai ma isan shi ga baki ɗaya. ga gwamnati sa hannu a wannan bangare a odan abinci a karya farashi hakan ne zai kara sassauta ne zai kara sassauta ma talaka irin wannan yanayin da yake ciki to malala mun gode malam ibrahim bari mu je jihar kogi wani ne kan layi assalamu alaikum alaikum salam kuna magana da jiniya lelo a jakuta a nan jihar kogi to malam jiniya muna jinka ina kira ga gwamnan jihar kaduna malam nasir arufai hmm. don allah ya taimaka mana ya agaza mana a na yamma da rigasa jan ƙasa kenan tsakani da allah dan mu filani sun ci ga matsala sosai ba kaɗan ba hmm, kamar waɗanne irin matsaloli kenan an kore masu shanu yawa eh muna jinka shanu ake ta kore masu an hmm. kore shanu da yawa ko cikin watanni a watan nan da wuce an kore waɗansu dabbobi nan suna da yawa kuma mm. a gidan akwai matasa da yawa to mm. matasan nan tsakani da allah idan ba a agaza masu ba mu makiyayi fa dabbobi muka sani kiwo muka sani mm. ƙananan matasan nan in ba a tallafa masu ba to ina makoman yake saboda allah gaskiya ina kiran shi don allah don annabi a tallafa masu aje a zauna da su a ji ya akwai alaman samun dabbobi saboda in an bi hanyoyi akwai inda za a yi a dan ma samo masu inda samu ba to madalla da fatan waɗanda wannan alaki ya rataya a wuyansu sun yi za su yi wani abu bari mu je jiha bauchi wane ne kan layi idan wata ne daga na hutun tabar jihar bauchi yawo to muna jinka ka. lokacin gamin eh muna jinka wato ni kira nake ga gwamnati jihar bauchi hmm. ya taimaka mana a wannan hanya na tsakanin domin na hutun ba ba duka ba rauta tsakanin ina da ina tsakanin durun na hutun ba rauta duga hmm. eh muna jin ka. saboda daga wanda ni gaskiya ina fatan cewa zaben da za a yi to kamar mun rasa layin shi na baucin ga wani mun samu kira daga jihar ondo eh muna jin ka na ondo eh to da Allah yana fatan Allah ya sa wannan zaben da za a yi a yi shi lafiya a kare lafiya na wanda state hmm, to sai mu ci amin yawa fata na kenan to madalla mun gode na gode gaskiya yana kiran ku wallahi yana kiɗa ba na samu wallahi kuna daga mu sai yau dai na samu ku daga mun Allah sarki na'ura ce take zaben layin wanda zai dauka mun gode kwarai da gaske ga mu kira mun samu daga yawuri Allah ya taimaka Allah ya rufa asiri to madalla mun samu kira daga yawuri wani ne kan layi Assalamu eh, alaikum kuna magana da Asuba mai fata yawuri to malam Asuba muna jin ka da farko dai ina so in yi amfani da wannan dama in yaba ma gwamnatin najeriya akan alkawalin da da gidajen muhammadu buhari ya mana kamin ya zama shugaban kasa hmm. muna fama da matsala haika tsakanin yahudi zuwa gora da kuma tsakanin sokoto zuwa yahudi hmm. to alhamdulillahi aiki yana nan ya kama ka'in da yin a ƙarshe ina fata allah ubangiji ya bashi dama ya sauke dukkan alƙawulan da ya muna lokacin zaɓe domin wannan hanya shekara goma sha shida baya an yi alƙawulla ba a cikawa to sai gashi Allah ya ba gwamnatin Buhari nasara wannan aiki an fara kuma an kusa karewa. To malala mun gode malala da asabe daga yawo da bari mu je jiha Kaduna wane ne kallai? Na Kaduna kana tare da mu? to kamar ga dukkan alamu a layin nashi ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma kamar kowace rana kofa buɗe take ku kira ku bayyana ra'ayinku ga kira mun samu daga kaduna wani ne kan layi salamu alaikum wa alaikum salam tana magana da hayatu mijin hajjiya daga kaduna state safi zaria to malam hayatu muna jinka to ni dai gaskiya ra'ayi na wannan gwamnatin baba buhari hmm. sani ga allah muna janyo ra'ayin baba buhari muna janyo ra'ayin baba buhari ya tsaya ya matalakawa aiki alkawarin da ya matalakawa ya kamata ya tsaya ya duba ya gani talakawa suna cikin yunwa suna cikin halin haula'i gaskiya hmm. ta malam lamun gode a malam hayatu kuma da kiran ka ne muka kawo karshen daukan wayoyin naku da fatan za ku sake neman mu a ranar litinin idan allah ya kai mu Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. 'yan ta birnin mosul daga hannun 'yan kungiyar Ish na kara ci gaba da samun sauri dakarun tsaron iraki da karfan goyon baya daga rundunar sojojin ƙawance na ƙara kutsawa cikin tsaron da Ish domin kwato birnin mosul gida-gida ci gaba da shigar su cikin garin da kuma share ƙauyuka da garuruwan da ke kan hanya kusan mutane miliyan ɗaya da rabi ne ke cikin garin waɗanda suke ƙarƙashin mulkin da Ish tun shekarar dubu biyu da sha hudu ish ta ci gaba da yin shinge da mutane domin hana fararen hula motsi ba tare da izininsu ba Wakilin shugaban Amurka na musamman a rundunar ƙawancen duniya ta murkushe da ish, Brett McGurk ya ce, babban abu mafi mahimmanci a wannan kamfe shine tabbatar da an kare rayukan fararen hula. Wannan wani umarni ne kai tsaye daga Firaministan Iraki Haidar Abadi ga dukkanin jami'an tsaro. Tunkarar abokan gaba, gaba da gaba waɗanda suke amfani da fararen hula a matsayin garkuwa. Masu amfani da fararen hula yayin da suke tsallaka tituna tare da iyalansu sun yi shinge da gidajen fararen hula tare da sakari rigar wannan ayyukan ta'addanci ne da makiyanmu ke yi kuma dalilin da yasa wannan yunkuri zai ɗau lokaci kenan muna kare rayukan fararen hula muna yaƙar da ish da kulawa sosai wannan kamfe ne da ba a taɓa shirya mai kaifinsa ba a tarihi a yanzu haka akwai hare-haren jiragen saman yaƙi dubu goma sha shida ba mu taɓa yin shirin kamfe irin wannan ba a tarihin shirye-shiryen yaƙi haka nan za mu ci gaba amma fa akwai wahala akwai ranaku marasa daɗi da kuma masu daɗi amma dai zuwa yanzu shirye-shiryenmu na nan kamar yadda muka shirya su. Shari'in murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA sannan za ku iya bayani ko kuma ganin editorials na kwanan nan a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com/editorials. Ga labarai a takaice. tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar green party jill stein yanzu haka ta haɗa hancin dala miliyan biyar da za a yi amfani da su domin ɗaukan ɗaunin sake ƙidaya kuri'u a jihohi uku da suka baiwa donald trump daman samun nasarar zaben da aka yi cikin wannan watan ya tabbata a fili cewa an samu ɓaraka cikin kwamitin aikin mika mulkin ga zaɓen shugaba donald trump to masu auro baki ɗaya abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu a iyalan malam yusuf danye ya tofa jimamin rasuwarsa a karamar hukumar tofa da ke jihar kano a najeriya da fatan allah ya mai rahama sannan muna ta abdullahi muhammad kailu muna samun karuwa da ɗa namiji wanda aka saka suna ismail a unguwar terminus da ke birnin yamai a jamhuriyar nijar yanzu za madadin ladin ibrahim ayawa da kuma sa'ida hamdun sai mu mr aidin mahmud lalo ke cewa ku hutun ƙarshen mako lafiya salamu alaikum